Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 17 ga watan Maris ta shekara ta dubu biyu da 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Sarfilu Hashim da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya gindaya ma sabbin ka'idoji game da cutar coronavirus. jiya litinin kasuwar hannayen jarin amurka da ke shira wall street na birnin new york ta yi faduwar da ba a taba gani ba cikin shekaru talatin da uku. an soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin amurka a nahiyar afirka saboda barazanar da cutar mura coronavirus haifar a cikin shirin namu na yanzu za ku je yadda rikicin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ya ɗau wani salo kuma a can jihar kano a najeriya 'yan majalisar dokoki su biyar da aka kora sun ce ba su kori ba ko me ya haifar da wannan takaddama ku biyo mu ku ji a cikin shirin namu sannan muna nan tafe da shirin tsaka mai wuya to amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sabbin ka'idodin da shugaban amurka donald trump ya gindaya ma amurka game da cutar coronavirus sun hada da abubuwan da ya kamata mutane su yi da waɗanda bai kamata su yi ba na tsawon kwanaki goma sha biyar daga yanzu. Yana mai kiran mutane da su daina cuɗanya barkatai don daƙila bazuwar wannan cutar. Da yake shela sabbin matakan tare da tawargarsa ta yaƙi da cutar, shugaban ƙasar ya faɗi jiya litinin cewa mutane su guje ma yin duk wasu taruka na mutane fiye da goma su kuma guje wa cin abinci a gidajen abinci da wuraren shaye-shaye da kuma duk wasu tafiye-tafiye da basu zama tilas ba. A jihohin da aka gaya yaduwar cutar matakan sun shawarci gwamnoni da su rufe duk wasu wurare da mutane ke haduwa ciki har da gidajen abinci da wurin motsa jiki da dai sauransu. Matakan da yi sun buƙaci mutane da su yi aiki ko karatu daga gida duk lokacin da hakan zai iya yiwuwa. kuma guji ziyartar gidajen da ake ajiye tsofaffi ko marasa lafiya. an karfafa wa gwamnoni gwiwa wajen rufe makarantu da duk wasu yankuna da ake da shaidar an sami yaduwar cutar. jiya litinin kasuwar hannayen jarin amurka da ke shiyar wall street na birnin new york ta yi faduwar da ba a taba gani ba cikin shekaru talatin da uku sanadiyar karin labarai marasa daɗi game da babban tashin hankalin nan da annoban nan ta coronavirus ta haifar kasuwar dow jones ta faɗi da maki dubu uku inda hannayen jari suka yi ƙasa da kashi goma sha uku cikin ɗari waɗanda darajar su ta riga ta faɗi su kuma kasuwannin standard and poor 500 da nasdaq su ma sun rikito inda kowannensu ya faɗi da kashi goma sha biyu cikin ɗari masu sayan hannayen jarin sun yi amfani da hasashen shugaban ƙasar amurka donald trump ne na cewa za a iya ganin annobar coronavirus har zuwa lokacin bazara haka kuma trump ya hasashen cewa tattalin arzikin ƙasa wanda yake hawa kafin wannan annoba zai iya fuskantar koma baya. Matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na yanke kuɗin ruwa da kuma sayan basuka hannu dala biliyan ɗari bakwai ya ɗan taimaka wajen sanya zukatan masu zuba hannayen jarin. Sai dai wasu masana na cewa a wannan halin da ake ciki lokaci ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tattalin arzikin. an soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin amurka a nahiyar afirka saboda barazanar cutar mara coronavirus ta haifar bayan da a makon da ya gabata aka rage wasu ayyukan da dama jiya litinin rundunar sojin amurka da ke afirka ta ce an yanke shawarar soke wannan gagarumin atisayi da amurka ke jagoranta da ake kira african lion ne saboda takatsantsan kuma saboda takaita zirga-zirga da aka yi a matakin ƙasa da ƙasa sanadiyar cutar covid-19 da kuma ƙoƙarin kare dakarun daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Shi dai wannan gagarumin atisayen da Amurka ke jagoranta na African Lion wanda aka soyi a ƙasashen Morocco da Tunisia da kuma Senegal da zai haɗa dakaru dubu tara ɗari uku daga ƙasashe takwas. Dakarun suna atisayen ne domin ƙara shirin soji da haɗin kai yayin da suke shirin ko ta kwana ga duk wata barazanar yaƙi a faɗin yankin. A makon da ya gabata, Janar Stephen Townsend, kwamandan rundunar Amurka a Afirka, ya faɗa murya Amurka da kuma mujallar Wall Street cewa ya yanke shawarar rage yawan rawar dajin ne saboda damuwar da coronavirus ta haifar. jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu yayin da jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta tsinci kanta a cikin rikicin shugabanci gwamnonin apc sun gana da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari don warware takaddamar. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da cikakken rahoton. Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki sun gana da shugaba Buhari a fadar Aso Rock don zantawa kan hanyar maslaha a kan rikicin shugabancin jam'iyyar da ya kai ga shiga kotuna daban-daban. Duk da kotun ɗaukaka gara ta janye dakatarwar da ake shugaban jam'iyyar Adam shimale har sai an gama sauraron shari'ar. Babbar kotun Abuja kuma a wani umarnin ta ce mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadom ne zai yi rikon kwaryar jam'iyyar har sai an yanke hukunci ko kuma sai in majalisar koli ta jam'iyyar ta yanke matsaya. ganawar dai da shugaba buhari kamar yadda gwamnan yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar mai malabu ne bayyana ta ɗau matsayin dakatar da taron koli na jam'iyyar a talatar nan aka je gaban shi shugaba wanda shine jagoran mu kuma shine ruhin wannan jam'iyya shugaba muhammadu buhari a nuna masa mataki da aka ɗauka da kuma shi ma yana am shi wannan shine kaɗai mafita shine kaɗai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki wannan ya je kotu wancan ya je kotu wannan ya kori wannan wannan ma ya kori wannan wannan shine rigingimu da ake ciki ko ma menene musabbabin wannan rikici ina gani wannan mataki da aka ɗauka shine maganin sa? sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni ashirin da yawan 'yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin rigingimu ko kaɗan ba zai taɓa yiwuwa ba to amma ba ma so ta kai wannan matsayin saboda yadda ta kai yanzu duk wani ɗan jam'iyyar apc wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin daɗin abin da ke faruwa to kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali shugabanni za su na su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga shi ma shugaban gwamnonin apc atiku bagudu ya ce dage babban taron shine matakin da suke ga zai kai jam'iyyar ga cimma daidaituwa mun yanke shawara tashi tsaye ɗan lokaci kaɗan warware duk matsalar da ke cikin jam'iyyarmu da kuma neman damasa a ɗaga taron da aka yi niyayi na jam'iyya domin a ba da dama a yi wannan wannan aiki duk tsaye muke kuma kanmu haɗe yake an tambayi mai malabu ne me zai ci kan tunanin ita ma apc ta kama hanyar shiga irin rikicin shugabancin da ya kama pdp gabanin zaben 2015 da hakan ya kawar da baman ga tukur da nada ahmed mu'azu mu jam'iyyar mu yadda muke tafe da ita akwai fahimta a ciki akwai kuma girmama juna so dukkan abin da ya faru shi yasa duk abin da ake tunanin in ba manta kuka yi ba ku yan jarida kun san lokacin da doyin okupe ya ce jam'iyyar apc ba za ta ta wuce wata shida ba in kuma ta wuce wata shida a ce masa shege kaga inda kuma ba shugabanci ba shugabanni dawar haka ta wargaje dawar haka kamar yadda ya faɗan ba za a zo wata shidan ba da ba a kada jam'iyyar pdp da take kan karagar mulki tsawon shekaru goma sha shida ba yanzu dai za a jira ga yadda za a warware wannan takaddamar daidai lokacin da babbar kotun abuja ta mai tama da kotun ɗaukaka kara suka sanya ranar ashirin ga watan nan duba karar ta apc nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gasar fili hashim da ƙarin labaran jami'an lafiya a nan amurka sun ce a karan farko an fara gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus a kan mutum a cigaba da famar da masu ilimin kimiyya ke yi ta nemo maganin wannan babbar annoba. Masanan kimiyya na repeat Masanin kimiyya na cibiyar bincike ta Kaiser Permanente da ke birnin Washington a jihar Seattle sun fara baiwa wasu mutane masu ƙoshin lafiya gwajin farko. Hukumar lafiya ta Amurka NIH ta ce gwajin da ake ya haɗa da mutane masu ƙoshin lafiya da shekarunsu ya fara daga goma sha takwas zuwa hamsin da biyar waɗanda za a baiwa allurar rigakafin zuwa watanni shida. Masanin kimiyya ne daga hukumar NIS da kamfanin Modana wanda ke birnin Cambridge na jihar Massachusetts suka kirkiro allurar rigakafin. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kamata ya yi amfani da kuɗaɗen man Siriya wajen sake gina ƙasar da yaƙi ya ta lamarin da ya haddasa damuwa ga dakarun kurdawa waɗanda suke rike da yawancin rijiyoyin mai na gabas a siriya wanda wannan shiri na turkiya zai iya zama barazana gare su a makon da ya gabata erdogan ya faɗa manema labarai cewa zai isar da wannan tunani ga shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce da taimakon kuɗaɗen mai da aka tara za mu iya fara gini idan har za mu ƙara wa'adin tallafawa bari mu farfado da siriya ta iya tsayawa da kafafunta kuma putin ya ce wannan abu ne mai yiwuwa a cewar shugaban na turkiya yana mai faɗin haka bayan tattaunawarsa da takwaransa na aikinsa na rasha erdogan yana magana ne game da biranen siriya na kamishili da ke arewa maso gabashi da kuma darazo da ke gabas kan cewa su ne yankuna biyu da ke da yalwar mai. Abdul Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu jihar Kano a Najeriya. Bayan da shugabancin majalisar dokokin jihar Kano ya dakatar da wasu 'yan majalisa su biyar na tsawon watanni shida. waɗanda abin ya shafa sun ce ba su koru ba a bangare ɗaya kuma masu nazarin kimiyyar siyasa na kiɗa da a yi takatsantsan wajen warware wannan takaddama wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari na da ƙarin bayani yan majalisar da aka kora hutun na dole tsawon rabin shekarar sun hada da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar honorable labaran abdul madari da tsohon shugaban majalisar dokokin ta kano honorable Ali ɗanja da honorable garba ya ugwarmai da honorable mohammed bello kuci kana da honorable salisu maje ahmad gwangwazo a yanzu zama majalisar na litinin din nan shugaban majalisar honorable abdulaziz garba gafasa ya ce majalisar ta ɗauki matakin ne saboda samun dakatattun 'yan majalisar da laifin tada tunziri da kuma ya matsi a zauren majalisar a litinin din makon jiya sai dai dakatattun 'yan majalisar guda biyar sun ce shugaban majalisar ba shi da hurumin jagorantar ɗaukar matakin kamar yadda guda daga cikin su honorable labaran abdul ke faɗi. section 109 shi ya ba su speaker dama akan abu uku kwata-kwata zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wane ba ne wane ne kotu ta ba shi dama ya faɗi cewa wane ba kai ne dan majalisa ba yanzu wane ne abin da sake faɗa kuma sakshin din ya ce idan an maka kiranye shi ma nan zai iya faɗa da eh, zauren majalisa na uku shine idan misali ina jam'iyyar apc na ce na fita daga jam'iyyar apc na kuma wata jam'iyya ba ta da wata rigima a jam'iyyar apc ba to wannan doka ta constitution ya ba shi dama ya ce ya yi declare ɗan kujera ta bekas amma bayan wannan ba inda speaker yake da a tsarin kundin mulkin Najeriya da ya ce ya dakatar da wani sai dan an rules a regulation din mu na gida wanda turu ethics and privileges wanda kuma ba a yi ba To kowane mataki za su ɗauka game da wannan batu? Honorable Labran Abdul ya ce. Sai mun jira sun ba mu takardar sun faɗi me laifin da muka yi kuma ga dalilin ga dokokin da suka amfani suka ce sun dakatar da ba. Ai dan majalisa ba wasa bane. Dan majalisa zaɓo shi aka yi al'umma ne suka zaɓo shi daga constituents suka turo yi wannan zauren majalisa. Kana cewa da har yanzu kai baka dakata ba misali. A ni ban dakata ba saboda tsarin doka ba abu tsarin dokar da za dakatar da ni ba. za ka shiga majalisa da karfi kenan da gudu kuwa insha Allah sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano malam Kabiru Sa'idu Sufi ya ce ya dace a yi taka tsantsan wajen warware wannan takaddama abin da ya faru ya riga ya faru ko mataki da a riga an ɗauka ƙoƙarin nusar da bangarorin guda biyu kowannensu ah, ya yi ƙoƙari ya sauka daga kan abin da yake a kai a duba al'umma din a duba wakilci din a yi kokari a samar da wato solution na, na, na siyasa mm, amma baka gani tunda da an ce an kare ka'ida ne ta majalisa kuma abu ne wanda ya shafi doka watakila kotu tana da rawar takawa a nan? eh kotu tana da rawar takawa a wannan dukkanin abin da shari'a ta dauka dole a rungume shi kuma wani lokacin za ta iya dauka abin da su duka bangarorin ma ba lalle musu daɗi ba to saboda gudun kaucewa wannan ne yasa ake kokarin samun maslaha ta siyasa shine zai sa a dawo a zauna a ci gaba da zama yadda aka saba na yan wantaka kafin rigima ta taso amma idan aka je ya kasance wato uh, shari'a ce ta tirsasa to za a zo kuma a yi wani irin zama kuma wanda yake zaman nan dole sai an yi shi sai ta in ta sutura sannan sai a tafi ga matakin shari'a wannan dai shine karo na farko da majalisar dokokin ta kano ta dakatar da 'ya'yanta tun dawowar najeriya ta farkin demokaradiyya a shekarar 1999 mahmud ibrahim kuli muryar amurka daga kano nigeria kada a manta ana tare da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc wannan shiri na zuwa muku ne akan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kan tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba wai ba daidai ba ne amma yadda ya fito da abubuwa din da yadda yake magana cewa idan mace an mare ta ita ma ta mara wato kowa ya san tarbiyyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yi ga ana rashin gaskiya ko za ka halaka shi sai ya gaya ba ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi ni ban taɓa ganin mutumin da suka yi cikakke shekara ma ba su ɓata ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka magoya yau kamar mako guda kenan tun lokacin da aka sauke sanusi lami da sanusi daga matsayin shi na sarkin kano bayan da aka share wata da watanni ana takun saka tsakaninsa da gwamnatin jihar ta kananta abdullahi umar ganduje tuni dai wannan gwamnatin ta riga ta naɗa aminu ado bayero domin ya mai gurbin gidan nasu a matsayin sabon sarkin kano na goma sha biyar to kuma ya je ta barbarewa al'amura tsakanin shi sarkin da gwamnatin ta kano har aka kai ga sauke shi lami din siyasa ce ko kuma dai wasu ɗabi'u ko halayen tsohon sarki ne suka janyo ashe kuma duk manyan da ya kamata a ce sun taka rawa wajen kashe wutar wannan rikicin sun taka ta wannan cire sarkin wani darasi ya kunsa ne ga sauran sarakunan gargajiya na najeriya musamman na arewacin najeriya to wannan da suna cikin abubuwan da muke son mu so tabawa a dogon muhawarar da za mu fara ta daga yau kan cire shi sanusi lami da sanusin daga wannan gadon sarauta na kano to amma kafin mu yi nisa cikin muhawarar bari mu ji rawayin wasu kanawa kan lamarin sunana aminu ibrahim mai dawa fage a matsayina na dan jihar kano haifaffen nan iyaye da kakanni da mai martaba sarkin kano muhammadu sulusu na biyu murabus da kuma mai girma zababben gwamna shi dr abdullahi umar Ganduji gaskiya a fuska biyu nake kallon abin fuska ta farko ba su yi wa kano adalci ba shi mai martaba bakinsa ya riga ya saba da faɗan maganganu waɗanda suke da gautsi ba kuma irin na ladabi na kalaman fada ba kuma ita fada duk inda ka ta zo ta saka ka a ciki aka yi maka rawanin nan ka zauna to dole sai ka koyi ladabanta da kuma haƙuri na tilas saboda ka zama shugaban al'umma kuma duk duniya inda fada take da mutumin da yake shi zababbe ne na siyasa ko na soja to ba a rigima da mai ƙararren kwana domin shi mai mulki na gwamnati ƙararren kwana ne da shi an sa mai wa'adi kai sa ka aka sai abin da allah yi shi wannan mai martaba ya sa santsin takalminsa ya ɗebe shi ya yi kalamai ka faɗi wannan magana da safe a je a ba gwamna hakuri ka faɗo kwanaki can da ya tun kuɗo buhari ada bai daɗe haka ba Tuma da la, yanzu ba ta da bata lokaci bari mu haɗa ku da wakilinmu na can kanan Mahmud Ibrahim Kwali domin ya jagoranci ta muhawarar da ya shirya mana akan wannan lamari. Mahmud dawa dawa ka gayyato mana ne domin wannan muhawara. A tare da ni domin tattauna wannan batu ina tare da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano kuma tsohon mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin majalisar dokoki sai kuma Malam musa shu'aibu ungogo ɗaya daga ciki ko guda daga cikin makusantan mai martaba sarkin kano tsoho malam Muhammadu sanusi na biyu suke ƙoƙarin kare muradinsa da kuma manufofin sarki a lokuta daban-daban ma a kowane lokaci malamai muna muku barka da zuwa honorable ibrahim zakar sarina da kai zan fara ah, ko za ka yi mana shimfiɗa menene musabbabin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin da ta ɗauka na a ƙarshen ƙarshe dai ta sauke sarkin karo ta mai gurbinsa da wani kuma kuna ganin hakan shine mafi a'ala duk da abubuwan da suka dinga faruwa na ƙoƙarin aislu ta auzu billahi min shaitanir rajim wa sallallahu Eh, gyara ɗaya kawai da nake so na yi maka mahmud ne ba wai gwamnatin jihar kano ce ta matsu cewa shi sarki sai ya bar wannan kujera ba idan ka duba ga mu 'yan shekara hamsin da wani abu har 'yan shekara sittin da wani abu mun saba ba wani sarki da muka saba da shi sai mai girma ko mai martaba eh, alhaji ado bayero kuma yadda yake tafi da abubuwansa da yadda yake sarautarsa da yadda yake tafi da mutane da yadda yake ma'amalolinsa sai ya zama na mutane gaba ɗaya sun saba cewa yanayinsa mutum ne mai shiru-shiru mai kawaici kuma dukkan wasu abubuwa da ito ba haka kawai zai katsalan nan zo ya tsoma baki akan abubuwan da ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba to sai ya zo aka zo aka samu sarki da eh, ɗabi'arsa da al'adunsa sun sha bamban da shi wancan sun sha bamban don alal hakika saboda bai daɗe tun da tun yana secondary ya tafi yana lagos tsakanin lagos saudi arabia sudan da shauran gurare bai ma lakanci ko fahimci al'adu da ɗabi'u na shi malam bahaushe musamman ba kano ba don haka wannan shine dalilin da yasa za ka ga kowa da kowa duk wanda zai duba tsakaninsa da allah zai ce ko wannan mutumin ko ah, lalle kan abubuwan da yake yi sun saba sun saba da yadda suka ganin al'adu na sarauta yana yiwuwa amma kuma ai cewa shi dama ya ce zai kawo sauye-sauye domin ita rayuwa tana tafiya ne da sauye-sauye me zai sa a ce kullum sai a yi ta tafiya a tsari da to magana ta gaskiya ko canji za ka kawo ya kamata ko ka bi mutane cikin hikima kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba wai ba daidai ba ne amma yadda ya fito da abubuwa din da yadda yake magana cewa idan mace an mare ta ita ma ta mara kamar magana da ike yi wato a kan su kansu maganan makaranta da waɗannan abubuwa ɗin dukkaninsu su mutane ba za su fahimta ba ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi ni ban taɓa ganin mutumin da suka yi cikakke shekara ma ba su ɓata ba da duk mutane dai waɗanda sun yadda da al'ada da ɗabi'a ta malam bahaushe ba kano za ka ga gaba ɗaya wannan ba bai cancanci a ce wannan shine sarki na kanawa ba idan haka ce nan kuka yi wato aka magwamnati ta sauke shi ko kuma yaya amma kafin ka amsa mu malam musa ya haya ungogo malam musa shu'aibu ungogo kuna ta cewa sarkin kudan zamani ne gashi ɗaya daga cikin watakila dalilai da shi honorable ibrahim zakar sari ne ke faɗa ne cewa bai ma lakanci al'adu da ɗabi'un mutanen kano ba ma tukunna ballantana shi kansa sha'anin sarautar watakila wannan ya taimaka wajen karambata da watakila hukumomi da ma wasu daga cikin al'umma alhamdulillah wato kusan zan ba shi ansa akan tambayar da ya faɗa cewa sun saba da sakin kano ado bayero kusan fulani shekarsa 200 da wajen 200 daidai suna mulkin kano kusan sakin kano ado bayero ya ebi 53 kusan shine fi daɗewa to amma a shekarun 53 da ya yi babu wanda ya kai shi shiru babu wanda ya kai shi kin magana amma ya yi gwamnatoci kala-kala gwamna ya tarar da gwamna akalla sun kai goma sha duk shirinsa sai da suka yi rigima da 'yan siyasa da sojoji har dakatar da shi aka wata shida kuma babu wanda ya kai shi shiga siyasa mu shaida ne domin akwai gwamna da aka yi a kano malam ibrahim shekarau sarkin kano ado ɗauko shi ma ya naɗa shi sarautar da ba da shi kansa ya ce ba zai yi wannan sarauta yana sarki ba don mutane da yawa sun nemi a yi musu sardauna aka ƙi saboda tunawa da sardaunan sokoto sa'amadu bello ya ce ba zai yi wannan ba na farko shi ya naɗa shi sarki saboda haka an kashe shi kuma a kan tafarkin tabbatar da arewa ta tsaya a kan kafafuwanta saboda haka suka yi mitin ba zai ba sai da ya naɗa shekarau sardaunan kano sannan ya zagaya ƙananan hukumomi 44 tallan shekarau da abin malin shekarau da ƙungiyarsa ta daidaita saho wannan anya tallan shekarau kuwa ike yi daidaita sahu da aka yi a kan gwamnatin malam shekarau ai kusan tallan malam shekarau ne eh, misali idan haka ne su mm. abin da suke faɗa mm. me ya hana kamar malam muhammadu sanusi ya yi tallata manufofin gwamnati irin wannan misali tsarin a daidaita sahu da ɗaya ne daga cikin manufofin gwamnatin ibrahim shekarau me ya hana misali ya bi sahu shi muhammadu sanusi na biyu ya tallata manufofin gwamnatin da yake aiki da ita misali wannan gwamnatin da ta zo ba da daidaita sahu ta zo ba ta zo a kan rail abin da ya haɗo su shine za a yi jirgin ƙasa a Kano. Amma bayan jirgin ƙasa Malam Musa akwai manufofi da tsare-tsare na aikace-aikacen gwamnati. Me yasa bai ɗauki wasu daga ciki ya taimaka wa gwamnati ba kamar yadda shi mai martaba marigayi. Da na gaya ma abin da ya haɗa su duk za mu sauka akan wannan. Mm. Abin da ya haɗa su shine gwamnatin jihar Kano za ta ciwo bashi na yin jirgin ƙasa zai fara daga dawanau abin da ya kai zuwa na'ibawa daga 'yan kaba abin da ya kai can guza. wannan kuɗi na malala gashin tankiya kuɗi masu yawan gaske malamin shi mai girma a tsohon sarki malamin lissafi ne ya samu gwamna a ɗaki cewa wannan jirgi a nawa za a yi shi kuma jirgi ne abin bukata na ƙasa a birnin kano in an yi nawa za a samu riba yara da suke makaranta a kano su miliyan hudu ne malaman makaranta su dubu sittin da bakwai ne babu ingantattun malamai yaran na a ƙasa suke yau malaman makarantar nan haka suke tsitsitsi ba yadda za a yi abin da ya ce a saka kudin can a yaran can da suke su miliyan hudu yan firamare ba sai ka ɗauki kuɗi ka yi gayyato yan cana tsuntsiye shara ma da garin suke zuwa da ita economy ba zai iya circulation ba a tallafi ilimi ka yi su ko ya su yan siyasa na da eh, wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine ne wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce ɗaya daga cikin dalilan kenan. to gaishe kuma lamai to wannan ita ce shimfiɗar wannan muhalar da muka soma a yau kan cire tsohon sarkin kano sanusi lami da sanusi wacce kuma za mu ci gaba da ita allah yadda daga mako mai zuwa muna godiya ga bakin namu honorable ibrahim zakari salina da kuma alhaji musa shu'abun gogo tare da shi kansa wakilin namu muhammadu ibrahim kwari a madadin su duka kanawan dun mustapha sakwata ne a nan washington dc mun baku lafiya to kafin mu shirin da labarai a takaice shugaban amurka donald trump ya ginda ma amurkawa sabbin ka'idoji game da cutar corona coronavirus jiya litinin kasuwar hannayen jarin amurka da ke shira wall street na birnin new york ta yi faduwar da ba a taba gani ba cikin shekaru 33 an soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin amurka a nahiyar afirka saboda barazanar da cutar corona coronavirus ta haifar To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusula ce ke muku fatan alheri ma'assalam. Afrique. Le monde aujourd'hui.